This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. sarfil hashin gumen lai tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun tashi lafiya A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. An yi ta gangami da tarurruka jiya Asabar a Charleston na jihar South Carolina da wasu sassan Amurka. inda mutane suka yi ta tunawa da kuma juyayin baƙaƙen fata tara ɗin nan da aka bindige har lahira a majami'ar Emmanuel AME a farkon wannan satin. A Charleston dai mutane sun taru a wurare da dama na birnin sannan wasu sanye da baƙaƙen tufafi na makoki sun yi tamaci bayan wani zaman wuni guda na nuna alhini a harabar wannan majami'a mai cike da tarihi. wani dattijan ikkilisiyar majami'ar ta emmanuel ame mai suna nebel gaf ya gaya ma waɗanda suka fara isa wurin taron a jiya asabar cewa za a ci gaba da harkokin ibada da karantarwar addini a majami'ar daga yau lahadi a birnin new york an taru a ɗaya daga cikin majami'un ame ɗin mafiya girma a ƙasar don addu'ar safe, sannan aka yi gangami da kuma maci magajin garin new york bill de blasio ya ce i wannan ta'addanci ne ta'addanci mai nasaba da kyamar wani jinsi to amma wannan bai nuna cewa ba mu da matsalar yawaitar bindigogi a ƙasar nan ba sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi amfani da ranar 'yan gudun hijira ta duniya wadda jiya ce wajen kiran da a tuna da wahalar mutane kusan miliyan shida wato 60 waɗanda tashe-tashen hankula da ƙuntatawa suka sa su barin muhallansu bara. a wata takardar jawabi jiya asabar mr ban ya buƙaci al'ummar duniya da ta mutunta wato rayuwar ɗan adam yayin da take jaddada zaman haƙuri da juna ya alaƙanta ƙaruwar 'yan gudun hijira fiye da abin da aka taɓa gani da tashe-tashen hankulan siriya da iraki da ukraine da sudan ta kudu da jamhuriyar afirka ta tsakiya da najeriya da kuma sassan pakistan ya ce wannan na nuna cewa a yanzu cikin mutane 122 mutum guda ɗan gudun hijira ne ko wanda ya rasa muhallinsa ne ko kuma mai neman mafaka ne alƙaluman majalisar ɗinkin duniya na nuna cewa kimanin mutane 42,500 suna zama 'yan gudun hijira kulle yomin a shekara ta 2014 wato cikin shekaru hudu ya riɓanya na baya har sa hudu an hallaka 'yan sandan somaliya akalla sha biyar a wani farmakin da aka kai a wurin duba ababen hawa a afgoye mai tazarar kilomita talatin kudu maso yammacin birnin magadishu a cewar jami'ai gwamnan shabele ta ƙasa abdulkadir muhammad nur sidi ya gaya ma muryar amurka cewa wasu mayakan alshabab ne ɗauke da muggan makamai suka kai hari kan wurin duba ababen hawa cikin dare suka kuma kama wurin na wani ɗan lokaci to amma da safiyar ji asabar jami'an tsaro suka fatattake su sun tafi da motoci biyar na 'yan sanda to amma jami'an tsaro sun bi sawo sun kwato guda in ji shi wata majiya ta gaya wa sashin somaliyanci na muryar amurka cewa an kashe sojojin somaliya kusan goma a faɗan to amma gwamnan ya ƙi tantance adadin sai dai ya ce an hallaka mayakan alshabab fiye da talatin a hare-haren biyu 'yan tawayen mali akasari azbunawa sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin mali sama da wata guda bayan da wasu ƙungiyoyi mayaka masu su ma suka ɗau irin wannan matakin don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a wannan matalauciyar ƙasar hamada da yaƙi ya ɗaiɗaita wannan yarjejeniyar wadda majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka cimma ta tanaji gudanar da zaben majalisun dokokin larduna a mali to amma saura kiris ta ba da 'yancin cin gashin kai ga arewacin mali wanda akasarinsa ke cikin hamadar sahara bukatar 'yan awaren ce babbar sanadin boran da ya kai ga juyin mulkin soji wanda ya sanadin hambare shugaban mali wanda ya fito daga yankin da ke kudu da sahara wata mataimakiyar shugaban iran ta yi tir da abin da ta kira wasu ƙungiyoyin maza 'yan fakewa da addini waɗanda barazanarsu ta hana mata kallon gasar ƙwallon ragar da iran ta yi da amurka a gasar iran dai ta lalasa amurka da ci uku da nema inda iran ɗin ta ci rukunin farko na wato da 25 sha tara na biyu kuma da ashirin da 27 sannan na uku da 25 sun ashirin mataimakiyar shugaban ƙasa shahin dok malvodi a yar siyasa mai fafutukar kawo canji wadda ke kula da harkokin mata da iyali a jamhuriyar ta musulunci ta faɗi a makon jiya cewa za a bar wasu mata masu goyon bayan kulob ɗin iran su shiga dandalin wasan su kalla duk wada da daɗaɗɗen hannun nan to amma ranar talata an ruwaito ministan cikin gidan iran na cewa ba a yanke wata sabuwar shawara dangane da shigar mata dandalin wasa ba amurka ta yi kira jiya asabar ga ƙasar girka wadda bashi ya yi wa katutu cewa ta dage ta yanke shawara game da manufofin kudinta wadda za ta hanzarta kai ta ga cimma maslaha da masu binta bashi a duniya don kauce ma yiwuwar wargajewar kungiyar kasashe goma sha tara masu amfani da takardar kudin euro da yake magana da kafar labarai ta cnn sakataren babban bankin amurka jack leo ya ce dole ne fa gwamnatin ta girka ta ɗau mataki yanzu ta kuma wato ko kuma ta fuskanci kasadar durƙushewar tattalin arzikin ƙasar da kuma yi mummunar illa ga mutanen girka da buƙatar gwamnatin girka wadda kusan ta matsiya ce ta rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake kira cash for reforms wato tallafin kuɗi a madadin ƙudurin sauye-sauye nan da talatin ga watan na yuni don kauce ma ayyana ta a matsayin wadda ta gaza biyan bashin dala biliyan 1.8 ga hukumar lamuni ta duniya haka zalika ya kamata girka ta biya babban bankin kungiyar tarayyar turai dala biliyan 7.6 a cikin watannin yuli da agusta to amma zuwa yanzu ta ki amincewa da sharaɗin ɗaukar matakin tsimi na sake ba ta ƙarin bashi. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ma da labaran mu kuma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a mu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare yana biye da mu tun farkon kaddamar da wannan shirin mun ce za mu rika kawo muku nau'o'in zabuka a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Wannan karon muna son mu duba shin wai me ake nufi ne da zaɓen raba kaddama kuma wani lokaci ake yin sa kuma su wane ne ke yin sa domin 'yan kwanakin da suka gabata an yi irin wannan zaɓe kuma aka jefa kura a Ireland game da auren jinsi guda. Na tambayi Dr. Abbati Bako waɗannan tambayoyi kuma ga hasken da ya ƙara mana. To, wato idan alal hakika shi a tsari ko a ilimi na kimayyar siyasa shi referendum da ake yi ma'anarsa zaɓe ne na i ko a'a ma'ana na yadda ko ku ban yadda ba. irin da suka yi 'yan watannin baya a island ɗin cewar shin ailan ta ci gaba da zama a cikin wato haɗaka ta gamayyar birtaniya ko ko ta ware ta ci gaba da mu'amalar ta tattalin arziki da tafi da siyasa da shauransu inda yake kashi hamsin da ɗaya da ɗan ɗigo kaɗan su goyi bayan cewar a ci gaba da zama cikin ƙasar birtaniya haka ma la'alla abin da suka yi na wai ya zubi zancen auren jinsi to muna ganin shi ma wani abu ne wanda wato suka zo da shi cewar su zaɓi a ko a'a wanda can mace ga suka da suka zaɓi a ɗinsu to saboda haka za ka iya kwatanta shi zaɓe na referendum wato idan yanzu al takadira najeriya kamar yadda waɗansu suke hasashen cewar tsarin da muke yi na shugaba mai cikakken iko presidential system of government kenan ya yi tsada da yawa don yana cin akalla kashi ɗayan hudu na kudin da kasar take samu wanda wannan kudaden ya kamata a ce ko ayyuka aka yi wa da mutane to akwai wanda suke ganin cewar kamata yi a dawo da tsari irin na ingila wanda ike ake ce masa parliamentary system of government ma'ana tsari irin na parliament wanda yake na prime minister wanda aka fara ya farkon jamhuriya ta ɗaya alif da sittin zuwa da sittin a nigeria to idan halatta kadir ana so a ce to shikenan idan 'yan najeriya suna da buƙatar a canza tsarin shugaba mai cikakken iko a koma yin tsari irin na firaminista sai a zo a yi referendum. jihar kura ake kamar yadda ake kura an zaɓe ko kuwa wani tsari ne shi kuma na daban shi ma jefa kuri'a ake yi kamar yadda ake jefa kuri'a na yin zaɓe na tsakanin 'yan takarkaru ma'ana na jam'iyyar cikin gida ko kuma na zaben ƙasa. ba su da bambanci da wannan iyakaci kawai magana ce shi zaben referendum na a ko a'a ka zaɓi a ina so ko kuma ka zaɓi a'a ba na so bambanci kenan sannan shi kuma ba a yin sa ne ba abu ne da ake yin sa a na cewar jam'iyya kaza ko da jam'iyya kaza ko jam'iyyu kaza ba a'a abu ne kawai zube ban kwarya kankanin yan kasa su zaɓi wani abu da suke so na a ko a'a shine ma'anar shi zaben referendum da ake yi a duniya. To, to waye cancanci jihar irin wannan kuri'a kowane ɗan ƙasa na da yancin ya jefa ko ko sai wanda ya kai munzalin jefa kuri'a? Dama sai wanda ya kai munzalin jefa kuri'a daga shekara goma sha takwas zuwa abin da ya sama shi ne ake bashi damar cewar a zaɓa abin da yake so kamar yadda ake yin zaɓe na gama gari a ko ina a duniya. To sai kuma zaɓen shugabannin majalisar dokoki a Najeriya wanda har yanzu yana ci gaba da kawo gutsuri tsoma musamman maganin yadda aka yi ungulu da kan zabo a majalisar dattijai wannan ne ya sa wakiliyarmu madina dauda ta tambayi santa mawa ohobunwa anya ko wannan zaben gamin gambizan zai yi tasiri kuwa mun yi kaman muna da interest na nigeria ba magana ko wani party a ko party b mu ma mun zama senators an zabi mu zo mu yi magana nigeria so yanzu kowa mun nuna musu mu daya ne kafin nigeria zai tafi dole mu yi tare irrespective of party naka so shine mu yi mu mutane nigeria daya ne muna tare a senators mun zama daya kuma kana ganin tafiyan zai yi zai yi sosai mana a'a ga mutane apc suna na ga mutane pdp to me saura munga muna ye zai yi sosai difference din na number ba yawa ba apc 59 pdp 49 difference goma ne kuma yanzu gashi eh, ki na zaɓe na uh, deputy senate president uh, total number 54 120 so which means apc suna ciki pdp kuma suna ciki gashi kuma na senate president duka mu mun hadu mun zaɓe shi so zai yi mu na bin doka kuma doka din akwai number number din sai 38 dole ba sai an samu 100% ba in ba ka zo ba once a samu korum an gama shi ma gwamnan jihar taraba darius dixon isiyaku ya jaddada cewa zaɓe ya yi kuma tafiya za ta yi kyawu. Haɗin kan ya yi kyau kuma ya nuna cewa kowa dai yana son Najeriya ta yi gaba. Kuma an sami Senate President da Deputy Senate President duk uh, an yi zaɓe zaɓe ya yi kyau. To uh, Senate President ɗan jam'iyyar APC ne. Mm. Deputy Senate President kuma ɗan adawa ne na jam'iyyar PDP. Eh. Kana ganin tafiya ko za ta yi? tafiyan zai yi wato hada kai kenan saboda zaman lafiyar najeriya ina ganin hada kai haka abin da ya kamata kenan a rika yi ya yi kyau talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka ka bar yake shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya sepp blatter ya yi murabus amma fa ya kwashe shekaru goma sha bakwai yana shugabancin wannan hukumar kuma zaɓensa ake yi haka ma wanda ya gada wato jawo havalanja dan kasar brazil nan da ya mulki wannan kungiyar tun daga shekarar 1974 har zuwa 1998 wato shekaru 24 shi ma zaɓensa aka yi wannan ya sa na tambayi mr hajiya suleiman babban daraktan labarai na gidan rediyon muryar najeriya wanda tsohon ɗan rahoton wasanni ne kuma na fara tambayarsa ne yadda wannan zaɓe na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya take wanda yasa ake daɗewa sai ka ce naɗin sarauta ko kuma gado shi ma ga bayanin da ya muna zaben shi ake yi masu kada kura kuma ah, mutum ɗari biyu ne da tara don kowace ƙasa da take karkashin ah, fifa wanda ta sa hannu ta ce ta amince tana son ta zama karkashin ta tana da kura guda ɗaya ko da ku goma ne kuka je wannan taron da ake yi ko na zabe na kowane shekara hudu mutum ɗaya ne shugaban ku ne kawai wanda ke zama cama shi eh, ya kada kura a matsayin ku za ku yarda amma ku kasan kuma zabe ne wanda ake yin shafirce wanda ba za ka san ko da makon yarda wani ne zai kuke son ku zaba amma dai abin da ya ba lata farin jini zaben nan yadda na faɗa kasashe ne ɗari da tara a duk duniya kasashen turai kasashen nawa ne a ciki wanda suke karkashin fifa kasashen america north america guda nawa ne to in ka duba za ka samu kasashen afirka nahiyar afirka da ta asiya inda kwallon kafa ba ta ci gaba sosai kamar yadda ta a turai ko kuma america ba da america southern america ma suna bayan shi blatter canje canzan da ya kawo ne a ƙwallon kafa tun da doka ba ta hana mutum tsaye zabe ba shekaru bai hanawa kuma jimawa kan aiki ko sau nawa ne za ka yi wannan duk dokar fifa ba ta hana mutum tsaye zaben nan ba so in ka duba taimakon da lata ya yi wa kasashen afirka nahiyar afirka da yi wa kasashen asia da yi wa kasashen amurka ta kudu shi ya ba shi wannan farin jin shi yasa suke goyon bayansa in sanin kowa ne kamin blatter ya hau kasashe biyu ke wakiltar nahiyar afirka muna da kasashe wajen hamsin da uku ko hamsin da hudu a afirka wanda suke da rajista a fifa amma in aka zo gasan kwallon kafa na duniya da ana barin guda biyu yau an samu afirka sana ana wakiltar kasashe sun kai hudu wanda suke wakiltar afirka a sanin mu ne a shekarar biyu da goma afirka ta kudu ita ta su nauyin gasar kwallon kafa kamin lata a hau ba za ma kai mafarki ko kai tunani cewa a bar afirka za ta yi daukan nauyin gasar nan ba ta tsakanin turai ne da su america south america a can don sun san riban abin da ake samu a ta cin gaban kwallon kafa sosai a nahiyar afirka da asiya asiya in ba don blatter ya zo ba lokacin da koriya da japan suka ɗauki yi da ba taba zuwa wurin ba yanzu kuma kai ka sani cewa shekarar alif dubu biyu da ishirin da biyu kasar kata za ta ɗauki nauyi kasashen laraba dama ba za su taba mafarkin samun ɗaukan nauyi wannan gasa so in ka duba abubuwan da yawa sai sa sa blatter ke da farin jini yake da karbuwa a kasashe masu tasowa. shin wai shi bai da wani adadi ne wannan zaben a ce in ka kai adadi kaza ko ka kai shekaru kaza ba za ka yi takara ba ko ko du kawai dokokin fifa ba ta saba ko shekarun haifuwanka ba abin da ya hana shekarun haifuwa za ka ko kai kai kai shekara ɗari kana da karfin yi za ka iya yi ko shekaru na ko babu wai a ce adadi haka a ce sai bayan shi ya kai wannan. To wani batu yanzu kamar waɗannan kasashen Afirka da kan lissafta ka ce sun kai hamsin da wani abu amma hudu suke wakilta. kowace ƙasa daga mm. cikin waɗannan ƙasashen afirka ko kuma nahiyar asiya suna iya fitowa su nemi wannan mukami su yi takarar wannan abin nan domin a zaɓe su ko ko sun wanda suka nema da platon wanda ya sauka um, ali dan jordan na kasar jordan ne kuma kaga ya taka rawa gani amma domin kasashen turai ne da north america suka goyi bayan shi to duka duka kuma anan mu kawo ƙarshen wannan shiri yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman dr abbati bako na cibiyar demokuraɗiyya ta ƙasa da ƙasa da ke birnin kano sai wakiliyarmu madina dauda da kuma ahaziya suleiman babban daraktan labarai na gidan rediyon muryar najeriya sai wanda ya daidaita sautin shirin wato cubahiro jiyodone ni madugon shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A ranar Alhamis da ta gabata ne musulmi a kusan duk faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadana. Kamar kusan kowace shekara batun da ya fi jan hankulan mutane shine na tashin farashin kayayyakin masarufi wanda hakan ya janyo korafe-korafe daga bangarori daban-daban. Da farko ga rahoton da wakilin murya Amurka Mahmud Kwari ya haɗa mana daga Kano. Tuwa na basiri so Da siya. Dankali. Da nawa kake siya? 350 ya za mu yi abin da ya kama dole ai dole bayan da za yi kuma tunda mutum da ya Allah ko addu'a za mu yi Allah ya ba mu abin saya ya abubuwan masarufi sun tashi kamar da 30% ba a gari saboda duk abin da kaje ka taba shi a gari yanzu zaka ji idan kana siyan shi misali a ce naira 100 in kaje sai ka same shi ya kama 140 ko 130 saboda in ka kulla wannan azumin gaba ɗaya ya zo sai dai fatan alheri a addu'a gaskiya an samu sabani akan na da baya ba wani hada hada kamar yadda da baya zaka ga azumi ya zo ana ta harkokin wannan can wannan nan babu kawai komai ya tsaya dai gaba ɗaya kawai kowa maneji yake wasu daga cikin al'ummar musulmi kenan a nan kano game da halin matsin tattalin arziki da tsadar kayayyakin masarufi da watan ramadan na bana ya iske mutane To ko me ke musabbabin tsadar kayayyakin masarufin musamman ma kayan miya da na marmari waɗanda aka fi buƙatar su a cikin wannan wata mai alfarma? sunana e zango mai kayan gwari abin da yasa kayan gwari suke tsada shine gaskiya na farko babu su a guraren da ake samo wa'annan kayayyaki sakamakon ruwan sama bai zo da wuri ba mu kanmu masu harka ba mu taba ganin lokaci irin wannan ba a yanzu na kuke sayar da dankali kwano yanzu muna sai da wasu sukan saiwa dubu daya da dari biyu wasu sukan saiwa naira dubu tumatir naira dubu tattasai naira dubu a taruhu naira dubu da mukan sai da su ɗari bakwai ɗari takwas da dama wasu abubuwan sun yi tsadar ba ma azumin ba tun da kafin karasowa azumin ma muna sai da kwanan tumatiri takwas dubu daya kafin ya yi tsada muna sai da shi 350 wani lokacin mukan ɗari 400 wani ɗan kasuwa kenan yake bayani game da farashin kayayyakin masarufi a kano to a jamhuriyar nijar ma da ke makwabtaka da najeriya lamarin bai canza ba ga wakilin muryar amurka shu'aibu mani daga maraɗi. su mantaban wannan azumi na watan ramadan da zai ɗaukar tsawon kwanaki 29 ko 30 mutane tun ba a je ko ina ba sun fara kokawa da farashin kayayyakin masarufi dangin mangoro lemu da dai sauransu duk wani abu na buɗe baki. to wannan kayan masarufe dai kowa ya san wanga lokaci ba lokacin kayayyakin bare da haka kaya su yi tsada duk abin da ya karamci sai ya tsada kuma menene yau na buɗe baki da me da me ka saya a to abin da na saya yanzu ina jira mai hashi ta zo in dan ba haki in dan samu dan tsire na guda uku in dan sai in yi buɗe baki da shi a muna fatan ubangiji Allah sau mu da ni'ima te na zo sayan shukomi da da lemun tsami da su mayonnaise da sauransu suna tabuwa kuwa to gaskiya lamura dai kaba ba dai kamar yadda aka saba ba idan aka bi ta mai sayi sai ka bi ta ɗan kasuwa mai sayi shi na saidawa ga wadansu yan kasuwa to gaskiya kwamfutar dai ba da labari gaskiya tsada gare jikka da ishiraki sai da dama zikirin wannan dai bayya wallahi a shi yana da rangwami eh ana sai da Allah ɗari ɗari da guda kuma da guda ana sai da Allah ɗari ɗari eh buhun da ana samu jikka sha biyar eh buhun albasa ko na rangwami da kyau ka albarkata azumi eh to buhun da mun samu sauki dole mu yi rangwami to mun samu sauki bane gaskiya to shi tumatiri ba ba ma shi babu shi ta yanki a ga yanzu wannan kunna jiya ka fita aka sai da shi to mu ba mai sai da shi mun bar shi ma babu shi ma kwata kwata galan bisa kan nama to muna sai da nama da langwami kilo jikka biyu da rabi jikka biyu ko baka gani ba talaka kasance daga 40 dala 50 har jikka har dala 100 ko ba gane ba kenan kaga ai akwai na talaka ko wasu 'yan kasuwa kenan da ke bayani game da farashin kayan abinci a maradi da ke jamhuriyar Nijar. To sai dai 'yan kasuwar na cewa laifin ba nasu ba ne, kamar yadda mataimakin shugaban 'yan kasuwar Najeriya Alhaji Ibrahim Muhammad ya ce a wannan tattaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ke Yola. Muna kokari mu gaya musamman manya-manyan 'yan kasuwar da kamfanoni wanda abin ya shafa a kan su yi kokari dai duk da ake ciki a fito da hanyoyin da za a rage wannan abu saboda jama'a su samu sauki. Kuma muna zama muna magana da ainihin kamfanoni da abin ya shafa su ma wani lokaci sukan yi oda abun kafin yanzu ya zo wadata a ƙasa su amma da an samu matsala ba a ta adana shi sosai yayi yawa yanzu ba in ya zo karanci to sai ga ya zo ya samu matsala irin wanda da ake samu to ko malamai ke kallon wannan lamari malam Rabi'u Musa limami ne a jihar Kano Najeriya a nan kira ne ga bangarori guda biyu kamar su bangaren masu saye da sayarwa ko in ce masu sana'a yana da matukar mahimmancin gaske su dubi yanayi da ake ciki su tausaya kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wata ne mai albarka wata ne mai alkhairai to su ma su kasance sun zamo masu rahama ga ragowar al'umma lalle duk wanda ya sassauta to Allah tabaraka ta'ala zai sanya masa albarka cikin hannun jarinsa da ya kyautasa bangare na farko kenan bangare na biyu kuma ina kira ga yan uwana waɗanda suke su kuma saya suke kar wani ya kallafa wa kansa abin da ya fi karfinsa Allah tabaraka ta'ala cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ko menene al'amarin na rayuwa da kake gani ka ɗauke shi gwargwadon yadda za ka iya watakil da kana da yalwa a azumin da ya gabata kullum watakil za ka ci kwai za ka ci shinkafa za ka ci abubuwa za ka sha kayan furut na shaye-shaye da sauransu to yanzu kuma sai al'amarin ya zo ya canza ba haka ba ne yanzu ka duba sukari ya tashi ka duba tumatir ya tashi irin da 'yan abubuwan da ake saya na tada ko maɗa duk sun tashi sun tsefe to sai ka duba menene abin da ya fi muhimmanci a gare ka kai da iyalanka shikenan sai ka biyo iyalanka hakuri malam rabi'u musa kenan malami a jihar Kano najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. An yi gangami da tarurruka jiya Asabar a Charleston na jihar South Carolina da wasu sassan Amurka inda mutane suka yi ta tunawa da kuma juyayun baƙaƙen fata tara ɗin nan da aka bindige har lahira a majami'ar Emmanuel AME a farkon wannan satin. sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi amfani da ranar 'yan gudun hijira ta duniya wadda jiya ce wajen kiran da a tuna da wahalar mutane kusan miliyan 60 waɗanda tashe-tashen hankula da ƙuntatawa suka sa su barin muhallansu a bara. A wata takardar jawabi jiya Asabar, Mr. Ban ya buƙaci al'ummar duniya da ta mutunta rayuwar ɗan Adam yayin da take jaddada zaman haƙuri da juna. Ya alaƙanta ƙaruwar 'yan gudun hijira fiye da yadda aka gani a baya. da tashe-tashen hankulan Siriya da Iraki da Ukraine da Sudan ta kudu da jamhuriyar Afirka ta tsakiya da Najeriya da kuma sassan Pakistan. An hallaka 'yan sandan Somaliya akalla sha biyar a wani farmakin da aka kai wurin duba ababen hawa a Afgoye mai tazarar kilomita talatin kudu maso yammacin birnin Magadishu a cewar jami'ai. Gwamnan shabeli ta ƙasa Abdulkadir Muhammad Nur Sidi. ya gaya ma muryar amurka cewa wasu mayakan alshabab ne dauke da muga makamai suka kai hari kan wani wajen duba ababen hawa da a cikin dare suka kama wurin na wani ɗan lokaci to amman da safiyar jiya asabar jami'an tsaro suka fitattake su 'yan tawayen mali akasari azbunawa sun rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin mali sama da wata guda bayan da wasu ƙungiyoyin mayaƙa su ma suka ɗau wannan matakin don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a wannan matalauciyar ƙasar hamada da yaƙi ya ɗaiɗaita wannan yarjejeniyar wadda majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka cimma ta tanaji gudanar da zaben majalisun dokokin larduna a mali to amma saura kiris ta ba da 'yancin cin gashin kai ga arewacin mali wanda akasarinsa ke cikin hamadar sahara da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa ahmad ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na muryar amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.